كثيرا ولماذا كان هنا حديث حديث نبيه يتبني حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال حين رأى زوجته أم رمان تتميل في الصلاة التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل فإن سكون الأطراف من تمام الصلاة وانا حديث عشان لتابي بسنا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثر السيء في الأمة مجلد نشدة شافي لدريب نشاه شيني فوتوكوبي ديريك الحديث نمبر حديثي ندوبي لدريب شدة لتسعيد الآن cikin silsilatu al-ahadith ad-da'ifa mujalladi na nawa da shida shafi na 214 hadisi na 2691 malam ya kawo lafazin hadisi ce idan qama ahadukum fi salati falyusakkin atrafahu wa la yatamayyal tamayyul tamayyul al-yahud fa inna taskin al-atraf min tamam as sai ce wannan hadisin da kake jin shi hadithun mawdu' بيانا عشان سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة شين هيك كتب بزيدة يفيني كنا تقول تابن زي مكان يتي أخرجه أبو معين في الهلية وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق معاوية بن يحيى الطرابلسي حدثنا الحكم بن عبد الله عن القاسم بن محمد عن أسماء بنت أبي بكر عن أم رومان قالت رآني أبو بكر أتمين في الصلاة فزجرني زجرا كدت أن أنصرف من صلاتي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال هذا موضوع آفته الحكم بن عبد الله وهو كذاب قال أبو حاتم وغيره قال أحمد أحاديثه كلها موضوع imamu ahmad yake cewa hadisin wannan al-hakam ibn abdullah dukkan hadisan da ƙarya ne don da mal albani gina hukuncin shi akan maganar imamu ahmad don kar ka zaka ce ai kaji albani ma ce hadisin da yake cikin littafin halin masai ma mawdu a'a magana ba na albani ne. ce afatuhu al-hakam ibn abdullah wa huwa kadhabun kama qala abu hatim ar-razi wa qala ahmad ahadithuhu daga ci akwai wannan hadisi don yana bukatar kuna kofin domin samun littafin zai ɗanyi wahala ko da browser an kisa hadithin zai baka ana ƙara karatun wancan satin wanda ga cin ɗalibai kamun hadithi ke gashi yadda aka kawo cewa hadithi ne mahuru su to amma ni sai na tabbatar a littafi tunda akwai littafin kaga shi ke ne zama da sabbin kuma hadithin da ya kawo a ba za a ɗan وقال الشيخ وعورة الرجل ما بين السرة والركبة al'auran namiji daga cibiya zuwa gwiwa mana idan mutum ya rufe daga cibiyar zuwa gwiwa shi ya sallah sallar ce la babu ne amma dai kuma Allah ya ce mai ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid amma sallallahu alaihi fa inna Allah ahqqu an yutazayyana lakum Allah shi ku cancanta da mai to shi ne ya tafi da daga gwiwa daga cibiyar zuwa gwiwa bai ma Allah ruwa kama sallar shi ta baci a sallar ta yi ta ce la ba sa kullu ha kulluha awratun ma adal wajha wal kafai ita mace dukkan ta al'aura ne sai dai tafin hannunta da fuskarta Wani wata matsala ce mai zaman kanta a tsakankanin malamai shin fuskan mace ba al'aura ba ne ko al'aura ne shin za ta rufe fuskanta ko ba za ta rufe ba shin ya halatta daga fuskanta ko bai halatta ba wannan karatu ne da zamu jinkirta shi domin akwai bashin da yake kanmu la inna fi salati la shughla wa tukuru salatu fi sarawih makaruhi ne mutum ya salla da wando kawai illa idza kana fawqaha shay'un idan a saman wanda akwai wani abu wani abu ko t-shirt ne mutum ya salla da t-shirt sallan yi tayi sai dai kuma ya munanta ladabi ga al'adu ba za ka ce a sallan shi ba ce ba musamman masu sallah da shet yar kankanuwa pitet daga ta fitina ke ne pitet fitina yawa sallan ta yi amma kuma ba ya kamata yi gaban Allah a gaban Allah ka sa yi wannan tufafi fa inna Allah ahabbu an yutazayyana lahu Allah shi fi cancanta a mai gaba don nan kaga mutum yi sallah da irin wannan abin kyama ne tunda ba kama Allah sannan na biyu kuma kai sallah kanka babu komai a yaye kai babu hananaci a cika cika naci kai babu da manga kai babu komai a kanka dai kanka dai ba komai hafin ras wannan abin kyama ne shi ba domin al'ada ce ta waɗansu ba ta ba al'ada ce ta turan yamma turawan yamma daga ga duk sai mu saba musu kenan kuma man tashabba bi qaumin wa qaumin min hadisi yana da hadari kuma hadisi ne ingantacce akwai littafi sukutun da aka yi haka masu na littafi ke man tashabbaha bi qaumin wa huwa minhum to lalle lalle a ka saba musu wajen tufa su hikiman asura ke nan da tasuwa to gan kai tasuwa ka kai asura. sannan kuma kana kokarin kwaikwayo da su a cikin wasu abubuwa azumin bai bada ma'ana ba ko kaɗan domin ma'anan shi ne ka saba musu kuma kana cikin azumin kuma kana kwaikwayo da su to ga kasa ma'ani kalubale da rikici to yace ma bayani ta albayan amma ba albayan ta rabbi ba albayan ana bayani يعني أن حد أن حد عورة المرأة جسدها شيء إياك العورة مجي جسدها dukkan jikinta gaba daya kaga kenan har kafarta al'aura ne dole sai ta rufe kafa ma wacce wajhaha kafai ha? banda dai fuska banda hannu wannan shi ma matsala ne da dole sai an karatu mai yawa musamman hukuncin sanya niqab shi niqab dole ne mace ta sa ko ba dole ba ne ina hukuncin mutum namiji ya ga fuskar mace ya halatta ko bai halatta ba sannan kuma ina dalilin cewa mace al'aura ne sai dai fuska kawai a ah, da fuska da hannu ina ne fi kyau kenan tsinsiyar hannunta misali da fuskar ta da tsinsiyar hannunta yana ne fito fuska to yana ce ta rike tsinsiyar hannunta kuma ta bude fuskar hmm? misali daga nan ne idan wuyan wuya zuwa nan gwiwa hannu a kaga da shi ga fuska fuska ta fi kyau to bayani ne dai sai mu dike tashin da wancan bayani na sallama musamman mutum yana sallama wa auratir rajuli ma baina surratihi wa rukbatayhi al'auran namiji daga cibiya zuwa gwiwa wa annahu yukrahu lirrajuli an yusalliya fi sarawi makaruhi ne abin kyama mutum ya salla da wuri kawai kaga bai ce haramun ba saboda haka kada mutum ya tsananta in kaga wani gaya yana salla daga shi sai me sai wando kawai to wannan walaysa fawqa shay a saman kuma babu komai ya ce ya saba masunnar manzo Allah amma haramu ne a يلا ما كابوري اتيني آه. حديث جابر رضي الله عنه لحديث جابر رضي الله عنه وقال رمزيتي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام عزيزة مكينا ربك الطبع في تنقلنا لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد يقول الله صلى الله عليه وسلم يسلى تشكين تفاقي mutawashihan bihi yana bin lullubuwa da shi kaga tufafi dai ba na shi ne kamar babban barro ke ke da shi babu ne jabe don abdullahi yanzu wanda da cika kama da cikin ummatul ahkam wajen gusul min aljanaba ce summa ammana sai mana limanci fi thawbin mana cikin tufafi da cikin tufafi da ana yana ta mutum ya lulluba da babban barko shi ke dan yi sallah sallah shekarar bukhari da muslim suka dauko shi wani hadithin ummi salama kuma hadithin ummu salama mana ummu salama ana ce salama ba salma ba as-sabiq bi riwayati abi daud fi satr al-awra hadithin ummu salama wajen sitirci al-awra shine wanda yake nan dangane da jamba satr al-awra لماذا قال ام سلمة سألت رسول الله ويأتي أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم تنبوي صحابي من ذا الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا تيسال تشيني غا للليبي أما قالت لفرد اللي ما تسابني ما إذا كان الدرع سابغا يغطي يرجع الأمر ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لا يصلين تكفير بقصور صلى في الثوب الواحد أسبابها ليس على عاتقه منه شيء أسمى شيء كافة جوار الروحي معنى كده لم تجد لنا ko yake ne kaga shay babu kaga ya saba masu sirrin ba to ba ka ce shi ke nan sallar shi ba ba sallar ta yi babu ne sai dai mu a gurbin wannan ba abu bane ya yi muhalafa ga urf urf ba a yadda al'ada mu ke al'ada an ce dai mutum ya yi ado shine dai ka sanya riga kamar doguwa sannan kuma ka sanya wando sannan kuma ka ɗauko hula ka sa wannan ne al'adance ko kuma ka ɗauko babban riga ka sa ko kuma alkebba ka yaba Wani shi ne al'adance mai kayan mai kenan kayan hannu wani a takaice dangane da saturul aura ke to muka koma baya kafin karatun da muka fara da ma ne ke cewa wajibi ne mutum ya kasance ya bar magana cikin sallah ya ce inna fi salati la shugula lalle a cikin sallah akwai abin da ya shigaltar menene ya shigaltar ma'ana mutum ya shiru a cikin sallah ba tare da yana magana wannan hadithin asalin shi kaga ya ce maka al-bukhari wa muslim to asalin hadithin bukhari da muslim ya suka rawaito shi kamar dan ka duba al-lu'lu wal Marja, fi mattafaqa alayhi shaykhan Hadithi na 311 hadisin na abdullahi bin mas'ud yace kunna nusallimu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi as-salah a farkon musulunci suna makanzan Allah sallallahu sallama yana sallah fa yaruddu alaina kuma ya mai musul sallama ce wa alaikumus salam falamma raja'na min indi najashi kamar da suka yi hijira zuwa habasha suka dawo da wurin najashi ashama kenan ana ce mai ashamatu ibnu abjar wannan taki ne na da ya kasance sarki na habasha sai a ce mai mai an najashi kamar za ka samu kowane gari suna da irin taiti da suke ba masarakunansu kamar sarki na nan sai a ce mewa bongo kamar can gari da nake zuwa da ramadan duk sarkin da za su yi sai su mai wa dodo. a za su mai dolo title din sarauta kenan dolo of wawa kuma garin ya fi nan dadewa sosai sosai domin su suna da sarki na goma sha shida ke kowa sai ya ci yi shi ya mutu sarki sarki har guda goma sha shida kuma suna da ganuwa kaga garin da yake da ganuwa ba kamar da zuwa to na ja shi taifi ne a to lokacin da suka da gurin sarkin habashi ne ashama ibnu abjal kuma shi wannan ba sahabi bane saboda bai cika sharuɗin zama sahabi ba saboda bai hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai yayi imani da shi kuma ya wuce kan imani amma dai bai hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna lokaci ne wannan sai a sanya shi a cikin muhadrami muhadram ake cewa banda sahabbai akwai muhadram to sannan kuma akwai tabi'i to lokacin da suka dawo da gurin Najashi sallamna alaihi manzo Allah na cikin sallah sai suka ce assalamu alayka ya rasulullah A wannan hadisi yana da Allah sallama ga wa wanda yake sallah wannan wata sunna ce martacci a cikin mu ya rudda alaina rina. sallallahu alaihi wasallam bai mai da sallama ba saboda yana cikin sallah sai ya ce na fi salati shughla ai bayan tafiyar ko a cikin sallah za ku abin da ya shagaltar da karatun qur'ani da azkar hadithu muttafaqun alaihi ne cikin sahih bukhari da sahih muslim ka duba al-bukhari wal marjan fi muttafaqa alaihi shaykh wannan hadisi ne ibn mas'ud zai ce inna fi salati shugula ko kuma inna fi salati da shugula yani an ghairiha to kaga sun ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana me yana cin sallah to akwai irin wayannan hadisan da dama da suka zo yin sallama har da mai sallah ga ibn mas'ud na farko yace sun yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suna mai sallama ba kaga suna yi ba su dewa su yi wake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayar musu kamar lokacin da suka dawo daga gudun najashi sun yi mai sallama amma bai mayar ba to ga kuma bai ce me yasa kuka mun sallama ba ma'ana ba abin inkari ne ba amma wanda ya ma mai sallah sallama inkari sai dai kai ne ba za ka mai mai da sallaman ba sai ka kare ko ka mai mai da tafi hannu kamar da za mu rubuce daga cikin hadisai za mu karanta kaman hadisi guda biyar ne to sai kuma mas'ala ta ƙarshe yayin an ma sallaman ya halatta kai musafaha ko bai halatta ba hadisi na biyu daga jabir bin abdullah yace ba azani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu wanda zaka ji yaya manzon Allah yake mai da sallama yaya kuma idan bai mai da sallama ba ya yake ba da kuzuri ko hanzari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake jabir fan talaqtu thumma raja'tu wa qad qadaytuha sai na naji nabiya bukatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alaihi sai na mai sallama falam ya rudda alayya jabi ne ce annabi sallallahu alaihi wasallam mai mai da sallama ba fa waqa fi qalbi wallahu a'lamu bi ka sai na Allah kawai ya sani to kaga kai ma wallahi inda ma sallama baka mai mun ba wallahi ni ma Allah kawai ya san me zai me zan ja zuciya ko ya kake kuma duk wanda zaka mai sallama ya ke mai maka to Allah kawai zai san ka wannan mutum ya mutu ni kafiri ne wadan bidiya ne ko ne za ka dai ta sake-sake sosai gama dai tun da ka gane shi ga manhajin shi duk lokacin da ka zo ko ala bai sallama kuma ka ji komai ki assalamu alaikum wa rahmatullahi barka ne barka ne ki assalamu alaikum wa rahmatullahi kai ka ta mai sallama shi kuma ta barka ne shi to fa qultu fi nafsi yanzu sai jabir ya zama ganin zuci la'alla rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada alayya ko manzo Allah ya ji haushi na ne anni aqatu alayhi ko dan nayi jinkiri ba zo da ruwa shi sa nan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ke mai mai thumma sallamtu alayhi ce assalamu alaikum wa rahmatullah falam ya yurd alayya annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai mai sallama fa waqa fi qalbi ashad min al-marrati al-ula to sai abin da ya shiga zuciyata kuma yi na farko sosai kai bai hajji haushi ba bai tafi ba sun masallamtu alaihi kaga ko na ci ya jama'a in gaba mutum sallama ya ƙi maimaita mai assalamu alaikum na ce assalamu alaikum ya ce barka da ya ce assalamu alaikum na ce ba barkan ka ba kaga jami'ar ya mayance sai da ya sallama su uku sun masallamtu alaihi faradda alayya sai mun Allah sallallahu alaihi wasallam bai da sallama فقال سيما الله يكي باشا نزري إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي أي أبن دي هنا لم يمارس أي سلا نكي كيف أغاني بني mana yana sallah su cikin tafiya kenan shi ya gano sallah sallah da akan taruwa shi bai fahimci sallah yake ba domin da tsaye ne kaga zai fahimci ya annabi sallah alaihi wasallam sallah yana kan taruwa wa kana ala rahilatihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan taruwar shi mutawajjihan ila ghairi al-qibla kuma yana fuskantar wani guri can ba alƙibla ba shi ma wannan hadithin ka duba al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan hadisi na 314 kaga hadisin nassi ne akan me sallama ga wanda yake sallah kaga kuma in an maka sallama to shikenan baka mayar ba lokacin kana sallah kai sallama sai kai me sai ka mai da sallama shi kamar zai ne an turo ma da sallama a waya to ba kamar yau ba gobe sai ka gani sai ka yi mai yawa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuma yana ga cikin sunnoni da mantacci a cikin mu yawanci ma ba iya sallama cikakkiya sai dai wani mutum ya rubuta maka wai wai salam salam ko kuma "A.S.L.N" a wannan shirme ne ba sallama kai ba kuma Allah ba zai baka da kusi abkhalun abkhalun nas man bakhila bis mafi rowa cikin mutane da yake rowa da sallama don na a abulbe shi da sai ka rubuta cikin dakiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hadisi na uku yake nuna cewa ana sallama ga wanda yake sallah kaga shi ta mu ba ta ƙara sunan ba ko ta ƙara sunan ba ta ƙara sunan to ya kamata ta ƙara sunan ka wuce mutum yana sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wuce yanzu za baka lada ko wa ibn mas'ud hadisi na ku? wannan yana cikin silsilatu al-ahadith as-sahiha namba na 998 in kana da shi in ba ka da shi kuma ko a browser ka duba kuma wani ya gagara ka zo sai nuna maka hadisi kuma da littafin daga ibn mas'ud hadith radiyallahu anhu qala marartu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah fa sallamtu alaihi kaga ya gane manzo Allah yana ne yana salla kuma yace fa sallamtu alaihi sai na mai sallama fa ashara ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai ishara kamar ya ansa sallama ki akhrajahu at barani bi sanadin sahih wannan kaduba cikin silsilatu al-ahadith as-sahiha hadithi na 998 to ga wani hadithi ma ko da cikin bulugul maram za ka same shi a irin taban da nake da shi hadisi na 239 daga ibnu umar radiyallahu anhuma shi ibnu umar yake cewa qultu li bilal radiyallahu anhu shi ibnu umar yake tambayan bilal kayfa ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yurdu alaihim mayar da mutanen madina sallama lokacin da suka mai sallama yana sallama an ji tambayin ibn umar tambayin tana dauke da mai tabbatar da cewa wanda yake sallah na mai Yaya ka kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mayar musu shi ba yana tambaya a ana ma manzon Allah sallama yana sallah ba wanda yake tambaya shi yana tambaya yanzu to yaya mayar kaga kenan sallama a generation na sahabbai ahli sunna mutum yana sallah sananne ne to sai dai mu a generation din mu shine wani ma zai ce ma bidiya ko kai dan iska ne ko ka zo da sabon karatu ko wani irin karatu ne wanda kana rikitar da mutane za ka ji maganganu da banda amma duk abin da za ka faɗa ka je ka faɗa tunda dai akwai usul a cikin cikin sayin ka ga baka yi ba akwai a sayin musulun baka yi ba al-lu'lu wal marjan baka yi ba sannan kuma shi a muslim imamu ahmad a sunan abi dawud sunan tirmidhi kaga shi kenan duk abin da mutum zai faɗa yanzu ya je faɗa ok su sahabban da suke manza Allah suna son su rikitar da manza Allah ke nan eh ka ba mu amsa ba su sahabbai da suke manza Allah sallama suna son su rikitar da manza Allah ke nan to kai ma yanzu an maka ana so a rikitar da kai nan? wannan ba da fara tambayoyi kafin shi ya fara nashi domin na san wani zai zo nan ne kawai ba dan wani abu ba sai dan me ya dauki rahoto akwai yan rahoto kafin ka faɗa mu abin da zaka faɗa to manzon Allah an mai sallama kuma Allah ce la karkana lakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kai don aya eh amma ba ga kowa ba ma man kana yadullahi wal yawmal akhirah wa makana Allah kabira to ba wani muskila bane da zaka ci da rikitar da mutane ne ne karatu ina nan cikin usul bukhari da muslim da shashin sunan to tabbai ibnu umar an gane ta ya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai da mutanen da suka mai sallama yana sallah kawai qala yaqulu hakaza sai ce na gaya haka wa basata kafa don ka duba su da tije masu mai mabiyancin kama sallama kuna ne sai sai su ya gaba wa basata kafa ba shi akwai asali ne a da gibin umar yana da cikin musu ahmad da kuma sunan abi da wani sunan tirmidhi wa sahahahu kamar yasin qulubul maram min adillati al-ahkam kaga hadithin wasahahu shi ma ibn hajar ya kubo ina ne a musnad na imam ahmad da sunan abi dawud da sunan at-tirmidhi in ma baraka da bulugul maram din bato aje shi a gefe ba za ka yi da musnad ka ba za ka yi da sunan abi dawud ba ba za ka yi da sunan tirmidhi ba to kaga kenan in mutum ba zai wannan ba ya zama dan san zuciya kuma duk lokacin da mutum ya zama dan san zuciya ya halaka nasara salatu muhlika wallahi abubuwa guda suna hallakarwa shukul muta wa hawan muttaba wa ijabul mar'i bi nafsi tsantsar rowa na zuciya da kuma bin san zuciya karo-karo ga kana gani filla-filla ka ce a gaskiya kai ka san zuciya na halakar da mutum